rashin yadda da kuma nuna yatsa na mako cikin matsalolin da kan taso a tsakanin al'ummomin da rikicin Boko Haram ke shafa a jiyon arewa maso gabas kuma don magance wannan matsalar nema ya sa ƙungiyar tarayyar turai wato EU da kuma hukumar raya al'adu ta Birtaniya wato British Council suka ma shirya tarukan bita ga shugabanni da kuma masu da tsaki a yankunan da balahir Boko Haram ɗin ke shafa. A irin wannan tarukan da aka shirya a jihar Adamawa ɗaya daga cikin jihohin da balahir ta shafa masana sun ko bayyana buƙatar kai zuciya nesa ne a tsakanin waɗannan al'ummo. It's moving smoothly without confusion or havoc here and there. So that at the end of the day, we'll have something Masana da suka hada da Mrs. da Zira wanda ita ta wakilci gwamnan jihar Adamawa da kuma Dr. Okoye da kuma jami'an tsaro da shugabannin addini duka sun ce ta'addanci bai da kabila ko addini wanda don haka suka ce akwai bukatar kaucewa nuna yatsa ko kuma zargi musamman tsakanin al'umman da aka yi wa ta'addanci. So that at the end of the day, will have something to remember. I want to challenge all of you that if you go back to your various associations and organizations, impart in them the knowledge that we are going to get today. Abdulkadir Bello Ahmad da ke ma jagorantar shirin wanzar da zaman lafiya ta hukumar raya al'adu ta Birtaniya wato British Council wanda ake wargabi da MCN. wato Managing Conflict in North East Nigeria ya ko bayyana nasarar wannan aiki na sulhun ta jama'a da suke yi a yanzu. Muna da aiki a Borno, Yobe da Adamawa. A duk wannan jihohi uku muna ayyuka da dama na sulhunta mutane. Muna horar da jami'an tsaro ko kuma in ce duk wayanda suke ah, na gwamnati ne a fannin sulhunta jama'a. Ah, da kuma tarwatsa rikici muna horar da su yadda za su yi aikinsu sannan kuma muna horar da hakimai daggatai da ah, masu unguwanni yadda za su shiga tsakani kawo manhaja wato software kenan wanda muke kiran shi sulhu scribe yadda za a duk abinda mai unguwa yake yi in ya cika wayannan forms din na sulhu ya kawo ma mai jimillan shi shi ma mai jimilla ya hada da nashi ya kai ma hakimi hakimi kuma sai ya kai wannan sulhu centers din matasa akwai eh, ƙungiyoyin mata ƙungiyoyin 'yan kasuwa da sauransu ana zama a tattauna a duba abubuwan da zai iya tada fitina a wannan local government din sai a tattauna a kai wanda ya kamata a sanar da hukumomin tsaro eh, take a yi shi Tuwai ko mai al'ummomin da rikicin na boko haram ya shafa ke cewa ne game da irin waɗannan taruka malam yakubu musa wani asalin yankin uba ne ɗaya daga cikin yankunan da rikicin ya shafa ya ko bayyana ra'ayinsu ne ma da cewa taron yana da muhimmanci musamman ga matasa taron ana faɗakar faɗakarwa masu ba da ne yadda za a ingejin matasa ya zamanto suna da abin yi mamakon su zanna ba abun yi suna zaman kashe wando har irin rikice-rikicen nan da ake samu su fada ciki don duk wanda yake zama ba wani aikin yi yana da saukin fada cikin wani rikici ko rigima to tarin ana so ne a nuna yadda su shugabanni musamman 'yan siyasa za su zaburar da matasa su tashi tsaye ga abubuwa da ya kamata su riƙa yi na yau da kullum da za su samu talo sisi maimakon su zanna haka talauci ta ci su kuma su yi saukin a saukin jan ra'ayinsu zuwa ran su tashe tashen hankula na kabilanci ne na addini ne da irin na su boko haram da ya shafi wannan yanki abu ne mai mahimmanci abu ne kuma wanda ya kamata a gode wa ita kungiyar eu da take amfani da british council wajen taimaka nata guduma wajen karfafa zaman lafiya arewa maso gabas kamar yadda malkaluma ke nunawa duba rayuka da kuma dukiya ne suka salwanta baya ga waɗanda ke gudun hijira sakamakon wannan balahira na Boko Haram da aka shafe kusan shekaru goma ana fama. Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na murar Amurka, daga Yola, a Najeriya.